Ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid a kokarinta na cin gasar kwallon kafa ta zakarin nahiyar Turai ya zo mata da matsalolin 'yan wasan suka ji raunuka. James Rodriguez ya karya kafarsa ta dama ne. Luka Modric ya karya kafarsa ta hagu. Shi ma Sergio Ramos ya karya kafarsa ne ta hagu. Pepe kuma ya samu rauni karkari ne sai kuma Fabio Terra kafarsa ce ta hagu duk ba za su sami buga wasan ranar Laraba mai zuwa ba inda za su yi karin batta da kulab din Salke na kasar Jamus. Badir Rodriguez gagarumin harin da 'yan ƴan wasan Madrid ke kaiwa yana nan a kasancewar Cristiano Ronaldo, Karim Benzema da kuma Gareth Bale suna nan. Bayern Munich ta maida wani gagarumin martani inda ta lallasa kungiyar ƙwallon kafa ta Hamburg Sb. da shi takwas da babu wacce gagarumar nasara ce a cikin shekara talatin ina matuƙar farin cikin yadda muka koma yin yanayin wasan mu na da cewar kocin bayan pep guardiola gab da tafiyarsu inda za su kara da club din donetsk na ukraine